Lamar.tv insha Allah bidiyon mu na yau za mu muku jawabi ne akan yadda za ku transfer ko kuma ku yi migrating na coins ɗinku zuwa cikin wallet kamar da kuke gani ko da kun yi migration zuwa cikin wallet nan balas ɗin yana nan amma me main abin da zaka iya cira dole sai ka yi migration ɗin shi zuwa wallet in ka yi haka ne shine zai baka dama ka riƙa yin transfer ma'ana ka iya fitar da wannan coins ɗin daga cikin wallet ɗinka zuwa wallet ɗin wani ko kuma zuwa wata exchanger in aka listing ɗin shi ta yadda za ka iya saidawa matuƙar ba ka yi wannan magatin ɗin ba to haka ba ka iya samun damar fitarwa ba ku biyo ni da fara ka tabbata ka yi KYC verification ma'ana ka yi KYC kuma an yi verifying ɗinka to shine za ka shiga wannan maɓallin na farko personal information kenan domin ka duba KYC ɗinka kun san a baya mun yi bidiyo akan yadda aka yi sai duk da cewa kimanin mutum dubu shida suka ba dama in ka samu kana daga cikin wanda suka yi sai a cikin wannan mutum dubu shidan a yi maka approving to shine sai ka shigo nan personal information personal ɗin da ka shigo sai ka shiga user verification da ka shiga user verification sai ka duba ka gani wannan eKYC din? shin ka zama verified ko baka zama ba kun ga akai matsalar network na su nuna min not verified alhali kuma nayi yi an yi verifying ɗina bari mu ɗan fita baya kaɗan mu ƙara shiga yawwa kamar yadda kuke gani ga shi user verification ɗan yi haƙuri kun gani verified to in ka tabbatar an maka verifying ka zama verified member to shikenan sai ka koma baya da ka koma baya ok sai mu koma baya kaɗan da mun koma baya sai mu dawo wannan na ukun banda wannan fasinal ɗin ga wannan diamond ɗin to wannan na ukun sai mu shige shi kamar haka da mun shige shi kamar haka ga inda aka rubuta statistics nan sai mu click akan wannan statistics ɗin da mun click akan statistics sai mu ɗan jira kaɗan da mun ɗan jira ya buɗe mana ok ɗan yi haƙuri kaɗan akwai matsalar network yawa kamar yadda kuke gani gashi ya buɗe mana nan shine zai nuna maka percentage ɗin a nan total shine abin da kake da shi abin da kai mayin kenan wannan nan self exploiting wannan shine abin da ka samu sakamakon ma inda kake a karan kanka wannan kuma abin da ka samu daga group ne to nan trust cycle in ka in ka ajin din wasu trust cycle su ma in ka samu a wajen su nan za ka gani to kamar yadda kuke gani sai mu danna wannan na yana kan total earnings ne to sai ka danna wannan user verified da ka danna user verified sai mu dan jira to kamar yadda kuke gani yawwa don yi haƙuri kaɗan saboda network yawwa nan user verified sai ka click akan wannan kun ga yayin total abin nake da shi 66.2h ne to already na riga na yi migrating ɗin kwaya 62 yanzu duka abin da ya rage bai fi kimanin 4 ba ko 4 wani abu to saboda haka yanzu sai mu click akan wannan migration din da kai click akan migration sai ka dan jira to kamar da kuke gani ga abin da nake da shi total nan 66.25 to amma me available din da zai iya migrating yanzu shine 4.25 gashi nan da kuke gani migrated gashi wanda na riga na migration kamar na faɗa muku a farko shine 62 to saboda haka in ka zo nan naka in baka yi ba already za ka ga available ɗinka nan yana da yawa ya danganta da abin da kake da shi abin da kake da shi abin da kake da shi a nan za ka ga shi ne available a nan to amma tunda na riga na yi migration nan 62 to kun ga yanzu available ɗina saura mai 4.25 to saboda haka yanzu sai mu zo nan wannan ƙasa ɗin nan sai mu ɗan ja ikibiya ce ko kuma wannan ɗan abun shine za mu ja kana ja kana ƙara yawan abin da za ka yi migrating kun ga yanzu cikin 4.25 zan yi migrating ɗin ƙwaya huɗu domin ya haɗu da wannan CC2 ɗin yawwa da ka ja haka sai ka danna wannan kan apply ɗin da ka danna apply nan sai ka ɗan jira ya gama sacin idan wannan shine zan na farko channel na fata za ku bi na subscribe domin ku samun bidiyon mu akan lokaci da zarar mun ɗaura su. Yawwa, gashi nan migrate successful. Ya riga ya yi migratin sai dai mu jira ya gama sacin. To, masha Allah. Kamar yadda kuke gani nan gashi ya dawo da mu baya ne duk da cewa yana mana yayi. Bari mu ƙara shiga migration ɗin ku gani. okay kamar yadda kuke gani kun ga nan available ɗin mu yanzu ya wannan me 0.25 migrator ma'ana wanda muka yi migration ɗin mu ya wannan me 66 gashi nan almost 96.62% mun ga mai migration ɗinsa amma abin da ya rage ba mu yi ba shine 0.26 to wannan in kai shine zai baka dama ka iya fitar da coins ɗinka sanda suka ba dama a fitar saboda haka muna fata wannan bidiyo ya ƙasar da ku da fatan za ku mana sha da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum